الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ذنبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن الأخيرة هجرة أن صلى الله عليه وسلم كتير لنا من كتب ثلاثين ترى هم يوم ترى قوات أبن ميلادية تفيد المشاع تقص الله تعالى هدى مؤمن مسلاتي جانب الشيخ بن السلف رحمة الله عليه domin ci gaba da karatun hadisi na mako-mako a cikin littafin al-ahkam min kalam khayr al-anam wanda babban malami al-imam muhaddis Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jama'ili alayhi rahmatullah muna cikin kitabun jihadi za mu tashi hadisi na 410 a irin fakin da ke gabana bala ya ce wani musulmin مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يمتعه سالما ما عدل أو غنيمة wannan hadisin da aka karanta mana a baya hadisin abu hurairah radiyallahu anhu to shine ma da ya ta mana wani lafazi da alimamu muslim ya kawo shi shine sai ki cewa wani muslimin a riwaya imamu muslim rahimahullahu ta'ala مثل المجاهد في سبيل الله أوجن أن شيء انتدب الله سنن أوجه رواية مسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يقوله إلا جهاد في سبيله وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن an udkhilahu aljannata aw uti'ahu ila maskanihi alladhi kharaja min na'ilan ma nala min ajrin aw ghanima aw wajhat riwayati mun gani ai riwaya wata riwaya da imamu muslim ya zo da ita a cikin sahihi sa masalul mujahid fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin mutumin da yake jihadi dan hanyar Allah ta tabbata mutumin da yake jihadi akan hanyar Allah sai a nan ya ce wallahu alamu man jahidi fi sabili amma Allah shi ya san wanda yake yaƙi akan hanyarsa to misalin za kamar sali sa'in al kamar misalin mutumin da yake azumi ne da ayini al kuma da daddare ya tashi kiyamul laifi, wa tawakkala Allah lil mujahidi Allah maɗaukakin sarki ya ba da tabbas ga mutumin da ya jihadi fi sabilihi amma akan hanyarsa in tawaffahu idan ya karbaransa an yi da filahu jannata Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna aw yurji abu saliman ko kuma Allah ya dawo da shi lafiyar salau ma'a ajrin tare da lada aw ganimatin ko kuma ganima wannan wata riwaya ce ta musulmi. ta da ƙani ƙani mai ban sha'awa na farko annabi sam ya ce masarar mujahidi fi sabilillah ana kamanta halin mutumin da yake jihadi da kalmar Allah kamar yadda muka ambata idan aka ce jihadi ba ana nufin kawai yaki ba ba ku manta ba a shi da muka yi a karatun baya a karatun sati da ya wuce an ce jihadi ba yana nufin kawai yaƙi ba ne da matakansa akwai jihadin nafsi yana da kaso hudu akwai jihadu shekwani yana da matakai biyu sannan akwai jihadu al yana da matakai akwai jihadu munafiqin mataki ɗaya ne a yaƙe su da harshe a cikin jihadu kuffar shine ya halasta in an kai ba matsayin da za a ce a yaƙe su da makami to shine nan imani yake ka addan sallallahu alaihi wasallam yake kamanta mutumin da ke jihadi amma nan jihadin da ake nufi ana nufin yaki yaki ake nufi wato alqital kenan to misalin mutumin da ke yaki amma sai an sama ba bada ka'ida sai ce fi sabilillahi akan hanyar Allah an karanta mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya game da mutum uku waye cikinsu yake jihadi akan hanyar Allah su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yadda rabbi yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu ri'a'an ayu dhalika fi sabilillah qala man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa fi sabilillah aka ce mutum ne gashi yaki yake amma dan ya nuna shi jarimi ne mutum ne yana yaki amma dan kare ra'ayi mutum ne yana yaƙi don ya nuna ma mutane waye a cikinsu yake yaƙi akan hanyar Allah annabin so mai ce dukkanin su ba wanda yake akan hanyar Allah mutumin da ya yaƙi don kalmar Allah da zama ita ce maɗaukakiya, to wannan shi ne yake yaƙi akan hanyar Allah to a nan ba sai annabin so mai yake cewa matsalin mujahid fi sabilillah misalin mutumin da yake yin jihadi wato yaƙi kenan akan hanyar Allah amma sai annabi ya ba da ta'ida sai ce wallahu alamu man yujahid fi sabili Allah kadai sama yake jihadi dai nan ne nan ne gida ke saka Allahu alamu man yujahid fi sabili Allah kadai san waye yake yaki dan akan hanyarsa ana iya fita mabambantan mutane duk yaki aka tafi amma ya kasance cikin su kowa niyyarsa ta bambance na bala amalu bin niyyar al'ummu bi maqasid kowa da niyyarsa ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yana yaki yana yaki yana yaki sahabbai suka ganshi sai suka ce aiwa da dan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba dan aljanna ba mun ta zai me riwaya ya ce sai na rika bin sa ina bin sa, ina bin sa, ina bin sa. har sai da ya samu wani lungu inda babu mai sa a filin yaki, sai ya tada takobinsa sai ya mai da tsinin sama sannan marikinsa ya sa shi a ƙasa sai ya haka ya kwanta ta bayansa sai takobin ya cokalo ta bayansa ya kullo ta cikinsa ya mutu me yake wanda ya kashe kanshi dan aljanna ne mutanen mu cewa masu wanda ya kashe kanshi ya kafarta ko ba dai ba ilimi ba ne wannan a'a ba dan aljanna ba ne kawai manzon zan ya ce in an ce mutum ba dan aljanna ba ne baya nufin cewa ya mutu kafin an gane shi yasa kafin nafsi mutumin da ya kashe kanshi ya halatta za a iya masa sallah za a iya masa wanka sannan kuma a rufe shi a makabartar musulmai malamai suka ce ya kare kada mutanen kirki manya-manyan mutane a gari su masa sallah kyale shi da mutane haka haka sai su mishi sallah domin ya zama darasi ga 'yan baya mun gane shi na alisu ya ce allah kada ya sama yake jihadi da shi kuma ka niyyar da ita ake magana kan idan mutum ya yi ne don jarumtaka to wannan niyyar ita ce ake kalla da ita Allah zai hukunci wanda ya fita yaƙi domin hanyar Allah yake son ya bi kuma kalmar Allah ta kasance ita ce ya to wannan shi ne ke kan hanyar Allah ko misalin sa sai annabi sai ce kamar sani as-salim al-qalimi ladan sa kamar misalin mutumin da ke azumi ne kuma yake kiyamul layl ga azumi kuma ga kiyamul layl duk mutumin da ya fita jihadi dan Allah akan hanyar Allah kuladar da Allah ta'ala zai ba shi kamar misalin mutumin da ke kiyamun laili ne da daddare sannan a yi ne kuma ya azumi sannan sai Allah ya ce wata tawakkala Allahu 'ala al-mujahid mujahid fi sabilihi Allah ya dauki tabbas shi ne zamirin da shine tabammana Allah ya daukan makansa tabbas ya ba ya ba da tabbaci ga wanda ya fita yaki dan shi in tawaffa in har ya karɓi ransa aka kashe shi a wajen yakin an yi da fila jannata sakamakon sa aljanna a yuti a kusali man ba a adnin aw ghaniman Shin shi ne jihadi baya faduwa ƙasa banza idan Allah subhanahu ta'ala ya karɓi ransa sakamakonsa shine aljanna amma sharaɗin shine ta kasance fi sabilillah lahiri sannan na biyu idan ka Allah madaukakin sarki ya sa ba a kashe shi a wajen yakin ba to zai dawo da lada kuma ya dawo da ganima ga lada ya samu ga kuma ganima ya samu kun ga fa'idar shi so da kuma hadisin shi ma ƙarin bayanin ne a game da hadisi da ya gabace shi wa an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma min maqtum yuqlamu fi sabilillahi illa jaa yawm al-qiyamati wa kalbuhu yadba al-lawn lawn dami wa bi burifin misk an sake kuma daga sahihi na abu hurairah radiyallahu anhu yace